Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 masu sauraron ma jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu a Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yau Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri da ya kasance na karshe a yau. Kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a rana ce ta kofa buɗe inda mai sauraro zai bayyana ra'ayin raɗin kansa kan abin da ya shafi rayuwarsa da ci gaban ƙasa. amma kafin nan za ku ji fashin baki kan ganawa da shugaba muhammadu buhari ya yi da shugabannin addinai domin neman haɗin kai a yaƙi da cin hanci da rashawa muna kuma da rahoto kan ajiye makamai da waɗansu 'yan bindiga suka yi a jihar ondo kamar kullum lambobi da za a bayyana ra'ayoyi su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. makami mai linzami da 'yan tawayin huti suka harba a kan wata tashar jirgin sama a saudi arabia a ranar asabar da ta wuce ya fito ne daga kasar iran domin yana dauke da tambali da ke nuna cewa daga can ya fito a cewar wani babban kwamandan mayakan saman amurka a gabas ta tsakiya da yake jawabi a wani taron manema labarai a yau juma'a a dubai Laftanan Janar Jeffrey Hargin ya ce hukumomi na gudanar da bincike kan halin yanzu a halin akan yadda aka shiga da makamin a Yaman taɓa rauniyar hanya. Yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman ya zargi Iran da kai wannan harin soja kai tsaye bayan da 'yan tawayin suka harba makami mai linzami a kan tashar jirgin sama wanda ke birnin riyadh ya ce kaddamar da wannan wato makamin tamkar ayyana yaƙi ne iran ta musunta wannan zargin cewa tana da hannu a wannan harin tana faɗin cewa zargin na saudiya ya saba ma gaskiya kuma hakan yana da haɗarin gaske wasu ɗalibai 'yan ƙasar sin ko china su uku sun jikata a yau juma'a a lokacin da wani ya ta kansu da motarsa da gangan a kusa da birnin toulouse na ƙasar faransa kamar yadda 'yan sandan ƙasar suka ce wata kafar labarai ta faransa ta bfm ta rawaito hukumomi sun sa wato sun sa matukan matukin wannan motar saboda laifuka da aikata a baya sai dai sunansa ba shi cikin jerin sunaye na masu tsaurin ra'ayi kuma an kama shi nan da nan babban lauya a birnin toulouse pierre Yves Kulu ya faɗa a wata sanarwa cewa shi wannan mutum ya daɗe yana fama da taɓin hankali kuma an kwantar da shi a asibiti har zuwa watan Disamban bara. Ya zuwa wannan lokaci ba a kallon wannan harin a matsayin ta'addanci ko da yake kuma ba za a ce ya dace ba. Babban lauyan gwamnatin Saudiya ya gaskata cewa hukumomin ƙasar sun tsare wasu mutane 208 sakamakon wani bincike akan zargin cin hanci da rashawa na tsawon shekaru da dama yana kiyasin an yi almubazaranci da kuɗaɗe da suka dara dala biliyan ɗari. a wata sanarwa a jiya alhamis saudi almujib ya ce an sake mutane guda bakwai a cikin waɗanda aka tsare ba tare da wani caji ba amma ana ci gaba da tsare 201 gwamnati ta kuma yi ɗaurin talala akan asusun bankunan waɗanda aka tsare sun sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce ya tattauna da ministan harkokin wajen saudiya adil aljubair a ranar talata sakataren ya ce ya fahimci cewa ya zuwa yanzu ana rike da mutanen ne tana kuma amfani da zarafi don a gabatar da shaida ga waɗanda ake rike da sun da zumar a cimma maslaha. masu sukar gwamnatin saudiya sun ce ana gudanar da wannan bincike ne don kawar da wasu jami'an gwamnatin kasar da kuma abokan hamayya ganin yadda ganin cewa yarima mai jiran gado muhammad bin salman shine ke jagorantar sabon hukumar yaƙi da rashawa waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugabannin amurka da na china sun gabatar da mabambantan ra'ayi a kan makomar cinikayya a asiya a jawabi da suka gabatar ɗaya bayan ɗaya ga manyan 'yan kasuwa na yankin a yau juma'a shugaban na amurka donald trump ya faɗa wa taron shugabannin ƙungiyar raya tattalin arzikin asiya ta apec cewa shirye yake ya kulla yarjejeniya da kowace ƙasa na yankin tekun indiya amma kuma kai ya yi tsayin daka wurin cewar ba zai kulla yarjejeniya da gungun ƙasashe ba misali na yarjejeniyar cinikayya da kasashe goma sha biyu da aka lakaba wa suna trans-pacific partnership wanda mr trump ya ya gaggauta yin watsi da ita a farko-farkon gwamnatinsa shugaban na china xi jinping wanda gwamnatinsa ita ce ke gudanar da galibin harkokin kasuwanci a ƙasarsa shi kuma ya biyo bayan trump wajen gabatar da jawabinsa a birnin na danag shi dai jinping ya yi na'am da kulla yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashe ya kuma yi kira da bada goyon baya ga jerin ga yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashe da ke yankin na pacific da asiya wanda aka yi ma lakabi wato ftaap wanda kuma zai kawo daidaito ga yarjejeniyoyi da cinikayya tsakanin kasashe masu yawa da kuma tsakanin wata kasa da ƙawarta. za a iya cewa ana kwatanta yaki da labaran duniya kenan kuka saurara. VOA. To, madalla bari mu buɗe taska rahotannin namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda shugaba Muhammadu Buhari ya gana da shugabannin addinai ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar haɗin kan Krista Reverend Samson Alausofo Oyekunle da kuma babban sakatare na ƙungiyar Musulmi ta Najeriya Dr. Halid Abubakar Aliyu, inda ya bayyana yunkurin gwamnatinsa na yaƙi da cin hanci da rashawa. Bayan zaman ne wakilinmu Umar Faruk Musa ya nemi jin fashin baki kan wannan batu. Ga abin da Malam Abubakar Ali ke cewa. Za a iya cewa ana kwatanta yaki da cin hanci da rashawa, amma har yanzu akwai tafiya, dogon tafiya, wanda yake har yanzu ana so wanda aka kama nan, ko ma in ana samun wato matsala ne a bangaren shari'a ko bangaren bincike ko bangaren tuhume-tume to ya kamata shugaban kasa da yake ya ci alwashi cewa zai yaki cin hanci da rashawa kusan shi ne ma babban makamin shi kusan babban dalilin da ya sa 'yan Najeriya suka zaɓe shi suka amince kan halayen shi da kuma zumman cewa zai yi wannan yakin nan to a yanzu akwai sauran tafiya kuma ya kamata a gaggauta a nuna jama'a yakin nan da gaske ake yi kuma ya to an mutanen da aka kama da wasu kudaden nan an amayar kuma an zartar da hukunci dole kuma ya samu ya nemi haɗin kai na bangaren shari'a din da ɓangaren kuma masu bincike musamman kuma masu bincike nan ya kamata a jaddada musu a ƙara ba su kuɗi a bara kawo kayan aikin da za su yi muddin in ba haka ba to za ka gani ana magana ne kuma matafiyan bai yi ba. a waje ɗaya kuma na tuntuɓi pasto musa dipa ɗaya da cikin shugabannin addinin krista a najeriya domin in ji ko irin wannan ganawar za ta iya wani tasiri na yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya kamar yadda shugaba Buhari yake fatar ya gani. Akwai muhimmanci, amma damuwan shine ba wai kowane shugaban addinin ne na muhimmanci ba domin yawanci shugabannin addinai din su ma suna nan da cin hanci da rashawa yana da muhimmanci da ya gana da su amma gaskiya taimakawa tun da su shugabanni masu suna yawanci su suna cikin wannan rikin hanci da rashawa zai wuya su da kansu suna cikin irin wannan cin hanci da rashawan to zai yi wuya su goyi bayan shi amma akwai waɗanda suna fada da cin hanci da rashawan su za su ya su taimaka kamar individual haka eh to amma magana ita ce tun da ita kan da gwamnatin shugaba buhari ana zargin wasu daga cikin gwamnatin da cin hanci da rashawa ba a ganin wannan ba zai zama hujja a ce don wata kungiya na fama da wannan matsala ba za a jawo ta domin ta ba da haɗin kai a yaƙi matsalar ba gaskiyan abin idan aka same su da fat ya kamata shugaba kasa shi Muhammadu Buhari ya doki mataki waɗanda ake zarge su idan aka same su da gaskiya. Shi shugaba Buhari ya ba su tabbacin cewa zai taimaka wurin inganta ayyukan eh, shari'a da na jami'an tsaro domin samun ƙarin nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa. Kana ganin zai yi eh. tasiri wannan ma? Zai yi tasiri sa idan aka yi da gaskiya. bi gaskiya ya kyauta kowa na bi gaskiya kowa na bi gaskiya. madalla sai ku mu domin wannan dan cicijewar wannan rahoto. Sai kuma jihar Ondo inda gwamnati ta gudanar da wani taron karɓar makamai daga hannun mayaka da suka nemi shiga shirin gyara hali da ajiye makamai kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Hassan Umaru Tambuwal ya aiko mana. anybody use you Oluwa Rotimi Akeredolu ya ce kada ku bari kowa ya yi amfani da ku a ta da kayar baya in sun ce suna yin yarjejeniya domin ku ne su karbi kuɗi masu yawa su ba ku 'yan kuɗi kaɗan kada ku yarda ku ce su kawo 'ya'yansu su jagoranci ta da kayar bayan gwamnan na jihar Ondo ya ce a halin yanzu ana ƙoƙarin jawo 'yan da kayar bayan na Delta da ke jihar Ondo ne da ba su sami shiga jerin waɗanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wa afuwa a baya. baya ba don su ma a yi musu afuwar a karɓi makamansu da yake jawabi mai baiwa shugaban ƙasa shawara na musamman a game da harkokin Niger Delta kuma kodinetan afuwa ga 'yan tada kayar baya na gwamnatin tarayyar Najeriya Brigadier Paul Boro mai ritaya wanda Manjo Abdu Martin mai murabus ya wakilta ya ce karɓar makaman da yi wa matasan masu makamai afuwa zai kawo ƙarshen wanzuwar ƙanana da manyan makamai da kuma masu ɗaukar makamai don tada kayar baya a jihar Ondo domin ci gaba mai ɗorewa. Kwamandan runduna ta 32 ta sojojin Najeriya da ke Akure, Brigadier James Ataguba ya buƙaci matasan da su yi amfani da wannan dama su miƙa makamansu. Ɗaya daga cikin 'yan ta da ƙayar bayan ya ce a shirye suke su miƙa makamansu da suke da su iri-iri. We are ready to submit the app. We have GPG, we have artillery, we have grenade, we have dynamite. Johnson. Dan da kayar ban ya ce muna da samfarin CMG, muna da artillery, muna da grenade, muna da dynamite, muna da bindigogi samfarin AK-49, muna da AK-47, muna da rifle, muna da SMG da samfarin bindigogi da dama, amma a shirye muke mu miƙa su saboda mutane da yawa sun shiga cikin shirin afuwa inda sun ka miƙa makamansu sun ji daɗi kuma a halin yanzu sun zama mutanen kirki wuraren da aka ware don karɓar makaman dai sun hada da Ogbekebo, Ogunla, Arugbo, Ejepa da kuma Igbokoba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To kafin ku kintsa domin bayyana ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. ṣoore fún mi ṣoore fún ẹ tó ṣoore lójoojúmọ́. bọ́ba kọ́ má ti kà lẹ́yìn. adúró bọ́ìbọ́ì lẹ́yìn aṣòwòtọ́. kò jẹ́ ronú ibi rárá. kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To haka yake lambobin kenan kai tsaye daga Bauchi wake bisa layi. To Bauchi layinka ya tsinke. To Onita wake bisa layi a Onita. Onita wake bisa layi kai ma layinka ya tsinke har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yau da jima'a kamar yadda muka saba muna ba ku dama ne domin bayyana ra'ayoyi kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa to bari mu tafi gora wake bisa layi a gora. Alheri mama amal. Allah ya ja zamanin ka. injiniya mai gero makeri kwanta gore jihar Niger. To injiniya yau me ke tafa da kai? To gaskiya muna godiya ga babban attajirin gana Najeriya Alhaji Aliko Dangote. To. Saboda ya abin alheri munan kwanta gore ya kawo tallafi ga mata. Gaskiya an samu. Muna da wata goma sha uku tara wata goma da san samu. Eh. Ko wata mace ta samu dubu biyar dubu uku. gaskiya mace dojen ɗari uku sun samu gaskiya muna godiya gare shi Allah kawo mana wasu masu kuɗi su ma tallafawa. To Allah ya sa su yi koyi da haka to bari mu nufi jihar Taraba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke bisa layi. Abdullahi ne daga karamar hukumar kare lamin da lokar game jihar Taraba furo tukun na ciyaman mai yatti Allah. Yawa to Malam Abdullahi barka da yammacin yau. A lafiya kalo ya gajiya. Lafiya lau to kai kuma me ke tafa da kai? To abun da ke tafe da ni game da dokan da aka sa a jihar Benue State. Mm. to wannan doka a gaskiya ba ta yi mana dadi ba to ina shawara haƙƙin makaya ya kamata su ɗin ma 'yan najeriya ne mm. idan za a yi doka za a tsaya a kira ƙungiyoyi miyatti allah sarakuna a zauna a duba ina ne damuwa take a gyara ba za a kafa doka ba ce an hana wa'ansu yawo a jiha ko kuma su fike su tafi wannan ba daidai ba ne da shugaban gwamnan jihar Benue ya duba abin da ya din nan To, Madala Abdullahi, to bari mu tafi jihar Filato. layin layinka ya tsinke ko ko kana tare da mu? Plato layinka ne ya tsinke ko kana tare da mu? To, ina jin Filato layin naka ya tsinke har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe hudu ana saura minti goma sha hudu. Wake bisa layi? To yau dai muna samun 'yar tangarɗa a layukan wayoyinmu sai ku ci gaba da bugowa kamar yadda muka saba bauchi to bari mu nufi bauchi. Bauchi wa ke bisa layi. Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Barka da warhaka wa alaikum salam wa ke bisa layi. Yawwa sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. Yawwa to Malam Ayuba kai kuma ina gudunmawa ka ga shirin. gudumawa na yau shine ina kira ga shugaban kasa muhammadu buhari a budgetin da ya yi muna so da allah dan gyara a saka mana maganan kafin zaki dam idan hmm. aka mana wannan dam na kafin zaki hakika arewacin najeriya ma za a mori wannan dam ba ba al'umman jihar bauchi ba arewacin najeriya ga baki muna so a mana wannan dam na kafin zaki kwarai da gaske kuma Allah taimaki Muhammadu Buhari ko kuma bai Amerika Allah taimake ku mai magana Ayuba Garba Imam. To mun gode da wannan kyakkyawar fata to bari mu nufi Yobe wake bisa layi a Yobe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wake bisa layi. Al'adu Bishi ne da zai Yawa to Alhaji Bishi kai kuma me ke tafi da kai? Wanda ke tafi da ni akan al'amuran tsaro ne da muke su hmm. ya kamata gwamnatin tarayya ta sa ido sosai saboda al'amuran mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali na harkokin kasuwanci ma da sauransu duk gwamnati wato da fata gwamnatocin sun ji a kowane mataki to bari mu nufi fataskum makwabciya wake bisa layi a fataskum a ni ne waje daga fataskum yoga state eh to barka da haka. yawa labari da nake ji wanda gwamnan benue yake magana akan eh, kore fulani ko kuma nema musu wani wuri na bangare yadda za su ciwo eh, wato wannan magana din magana ta gaskiya bai dace ba Hello? Eh, muna ina jin ka sai dai babu wata magana kore Fulani saboda haka rika yin magana kan kan bisa kan kan hanya saboda kar a tada wata nan babu wata magana kore Fulani. Eh to abin da ya sa wato gwamnatoci na Najeriya gaba ɗaya ba inda aka tsana da a akan kiwo inda zai tsaya ya yi kiwo mm. tun daga gwamnatin tarayya har na jihohi. Mm. Sabida haka Eh, ina to ina ina shawara ka ina shawara alhaji Bichi ai eh. ina ina shawara ya kake gani eh, za a taimaka ma makiyaya musamman yadda za a samu a samu daidaito tsakanin su da su manoma ba a da musu a a tanada musu inda za su yi kiwo tsakanin su da manoma hmm. sai a sa musu iyaka kan cewa kowa ya a matsayarsa hmm. <laughs> shi ne shawara ta yawa to to madalla to bari mu nufi bauchi ne wake bisa layin bauchi ne ko naija bauchi ne yawa to bauchi eh, wake bisa layi an ta da barka da mu alaikum hiru kuna daga bauchi to barka da warhaka kai kuma ina gudunmu oh, ka ga shirin to ina muku fatan alheri ina mata ta wannan shiri shine ina kira wa mai girma shi in gasa game da kasafin da aka kai na bana a yi kokari a inganta shi a samu a yi aiki wa talakawa a ƙasa yadda a samu sauƙin rayuwa a fatan mai girma shi wani shugaban ƙasa wanda ba da wannan kiran na ku ina muku fatan alheri ko mun gama. yawa to madalla daga bauchi kuma bari mu fi jihar katsina wake bisa laya katsina. sani shakka ne. to bala sani barka da warhaka. haka. barka ka dai ina so mika kuka na ga gwamnan jihar katsina ne hmm. saboda mu hanyar mu hanyar yanzu nan hanyar rafin daɗi road da eh. kofar yan ka ba mu san abin da gwamnati ke yi wa yanzu ta manta da mu hmm. kuma ga shi ana ta aika cikin kafin na alheri mu ba mu samu ba yanzu wato da fata gwamnatin jihar katsina ta ji wannan kira naka na neman a yi hanya zuwa rafin daɗi kace ko? eh a jihar mu bai tulu da ba abin da aka taɓa yi mu tun zama mu zauna aiki da tun lokacin PDP amma yanzu wannan gwamnati tana ta aiki mu ba mu samu ba ga hanyar mu duhu ko ina ko ina da haske nan garga amma mu na cikin ba ba haske shi ne muke kai kukan mu to gwamnatin jihar Katsina da fata gwamnatin ta ji wannan kuka to bari mu koma Bauchi wake bisa layi a Bauchi Yakubu Jahun ne. To Malam Yakubu kai za ka rufe mana wannan fili. Ka kuma layin naka ya tsinke to a kuma nan za mu dasa aya wannan makon baki ɗaya sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da baku wannan dama. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Kulab kwallon kafa na ƙasar jamhuriyar Kamaru inda Wutabusu Lions sun sauka a ƙasar Zambia domin ƙasashen guda biyu za su hafata ne gobe Asabar kasancewan suna buƙatan tafiya gasar da za a yi na cin kofin kwallon kafa na duniya a ƙasar Rasha a shekara na takwas nan. Malamin kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru Ugo Bros da mataimakansa da kuma waɗansu daga cikin masu fada aji ta bangaren hukumar kwallon kafa na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru sun raka inda mutum lions din anda yanzu haka suke nema su kara musu kwarin gwiwa ko da yake dai kasar ta kamaru da kasar zambia ba za samu zuwa halartar gasar cin kofin kwallon kafa na duniyan ba domin an yi waje da su sai kuma kofin kalubale na kasar jamhuriyar kamaru wanda kulab din new star ta samu hayewa zuwa zagaye na karshe wanda za su gwabza ne da kulab din kwallon kafa na union movement sportif de lum domin lashe kofin kalubale na kasar ta jamhuriyar kamaru shugabannin rikon kwarya na hukumar ƙwallon ƙafan ƙasar sun yi wani zama na farko tun watanni uku da aka naɗa su a kan hukumar ana suka tattauna da shugabannin kulakulab kulab din kwallon kafa na kasar ta kamaru domin ganin kamun ludayin kowannen su mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙasar Amurka ta yaba wa yanke shawarar da Masud Barzani ya yi na ƙin sake takarar shugabancin yankin Kurɗawa a Iraki. haka nan Amurka ta goyi bayan ƙuri'ar da Majalisar Yankin Kurɗawan ta kaɗa na ganin dukkan sassan ƙasar sun riƙe mukamin shugabanci na ƙasar da wasu hukumomin gwamnati. shugaba barzani in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka heather norwood ta ce yana cikin shugabanni da tarihi ta sanda zaman su sosai kuma gwarzo ne musamman a baya-bayan nan a yakin da duka muke yi da kungiyar isis wannan shawara da ya yanke misali ne na dattako a mawuyacin lokacin nan Amurka na sa ran aiki ga dangadan da Prime Minister yankin kurdawan na Sher Van Barzani da mataimakin Prime Minister Kubat Talbani. Gwamnatin yankin kurdawa mai ƙarfi ƙarƙashin haɗaɗɗiyar kuma gwamnatin tarayya mai ƙarfi yana da mahimmanci ga zaman lafiyar ƙasar mai ɗorewa. da kuma tabbatar da nasarar yaƙi kan isis na lokaci mai tsawo muna kira ga dukkan jam'iyyun siyasa na yankin su goyi bayan gwamnatin yankin a yayin da take aiki kan aiki da suke yi na warware batutuwan da ke gabanta a cikin lokaci da ya rage kuma ta shirya wa zaben da za a yi a shekarar 2018 a cewar miss norad kasar Amurka na kira ga gwamnatin Iraki da ta yankin kurdawa ƙarƙashin sabon shugabancin su warware matsalolin da ke ƙasa a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar. mun samu ƙarfin gwiwa saboda tattaunawa da aka yi kan tsaro a baya-bayan nan kuma muna kira da a kawo ƙarshen saɓani da rikice-rikice a cewar miss norred amurka za ta ci gaba da goyon bayan kyakkyawar shugabancin prime minister haidar al-abadi dangane da aikin da yake yi na ganin an ga bayan isis da kuma zaman lafiya iraki bayan isis amurka na marhaban da shawarar da prime minister abadi ya yi na fara sabon tattaunawa da gwamnatin yankin kurdawa ƙarƙashin tsarin mulkin ƙasa domin a kauce wa ƙarin tashe-tashen hankula Amurka za ta ci gaba da aiki da dukkan sassa a yayin da suke aiki don fuskantar waɗannan matsaloli domin 'yan ƙasar Iraki su samu alfaninsa lokaci yayi da ya kamata dukkan sassan ƙasar su su mai da hankali kan abin da ke gaba tare da mai da hankali kan warware dukkan saɓani cikin lumana kamar yadda tsarin mulkin ƙasa ya tanadar. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To da sharhin kuma muka kawo ga takaitattun labarai. dakarun amurka sun kaddamar da wani hari ta sama akan kungiyar al-shabab a somaliya a jiya alhamis kuma sun kashe mayakan sa kai masu yawa in ji rundunar sojan amurka harin jirgin na mara matuki wato ya auna yankin be na ƙasar somaliya wanda ke da nisan kilomita 160 daga yammacin babban birnin ƙasar mogadishu a cewar mai magana da yawun ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon adricia harris ta faɗa wa murya amurka sai dai babu wani farin hula da aka kashe a wannan harin inji harris wannan harin ya zo ne kasa da mako daya bayan wani farmaki ta sama da amurka ta auna a kan mayakan isis a arewacin kasar makamai mai linzami da 'yan tawayen huti suka harba a kan wani tashar jirgin sama a saudi arabia a ranar asabar da ta wuce ya fito ne daga ƙasar iran domin yana ɗauke da tambari da ke nuna cewa daga can ne ya fito a cewar wani babban kwamandan mayakan amurka a gabas da tsakiya da yake jawabi a wani taron manema labarai a yau juma'a a dubai lieutenant general jeffrey harrigan ya ce hukumomi na gudanar da bincike a halin yanzu akan yadda aka shiga da makamin yaman taɓa rauniyar hanya wasu ɗalibai 'yan ƙasar sin ko china su uku sun jikata a yau juma'a a lokacin da wani ya bi ta kansu da motarsa da gangan a kusa da birnin tulus na ƙasar faransa to a gaishe ka jama'a masu saurare nan kuma zamu mu da sa'aya sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da a bari ya huce kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga alhaji abubakar mujeli tambarin adamawa domin rasuwar mahaifinsa alhaji goni wadda allah ya kawa yau allah ji kansa da rahama mu kuma ya kyautata namu karshen kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma ku yi musaya muhawara a facebook da twitter a madadin baba yakubu makeri da julie gresham da injiniya mu alheri ke muku fata alheri